يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan safiya ta asabar wacce ta yi daidai da sha tara ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya dace da ɗaya ga watan mai da da ɗaya. kamar yadda muka saba haɗuwa a irin wannan lokaci don mu yi tafsiri naku na ɓangaren iyaye mata kuma muna tafsiri ne ƙarƙashin ayoyi da malamai suka kira su da ayatul siya ayoyi da suke bayani game da hukunce-hukuncen azumi dama yau za mu tashi aya ne da zike magana dangane da abin da ya shafi roƙon Allah da addu'a shi ma ƙarƙashin azumi ɗin ne. Tsoron nan mun yi bayani a kai za mu zo mu ɗauka a yau. To sai kuma jiya zuwa yau sai na yi wani nazari. Yau muna azumi sha tara, an jima muna daren ashirin. To a daren da za mu shiga an jima ne za a fara sallan ta hajji. da haka gobe idan muka haɗu a nan na san mun haɗu ne an samu sallan hajji ɗaya to ya kamata mu ɗan yi nasiha da bayani dangane da wannan sallah mai daraja mai tsada don haka sai na fito da wani littafi al'umurin yassarafi da kiyamin laili al'amura da za su sauwaƙa miki samun waɗannan salloli na dare. Da haka muka jinkirtar da ci gaba da wancan tafsirin gobe in Allah da sai mu ɗaura a kai. Ayan da za mu zo mu karanta gobe, bayan malam ya karanto mana shi sai mu karanto hukunce-hukunce da latubban addu'o'i da lokutan da ake yin addu'a a samu dacewa. da kuma abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye idan yana so Allah ya karɓa masa addu'o'i da zai a yau ɗin kuma sai mu yi bayani dangane da wannan sallah mai daraja. Hakika al'amarin ƙiyamun laili ko kuma sallan dare da hausa kenan. Sallah ce mai girma, kuma shi sallan dare yana daga cikin ayyuka na ɗa'a da biyayya da ɗan adam zai yi wa mahalicinsa wato Allah maɗaukacin sarki sannan shi sallan kiyamun laili aiki ne wanda yake sa bawa ya samu kusanci a wurin mahalicinsa da haka ya tabbata a rayuwar magabatanmu na kwarai yudawimuna alaihi suna masu dawwama da zama jinjinjin a kan sallan dare babu daren da suke iya fasawa in ba an samu rashin lafiya ko kuma makara ba amma in dai ya farka in dai lafiyan shi garau to lallai baya kokari ko kuma baya sakaci wajen barin wannan sallah shi kiyamun laili shine dai tahajjud kuma shi ɗin ne dai abin da ake kira tarawihi da sauransu don haka a azumi ana kiran sallan da sallan tarawihi ko kuma ma a kira shi da sallan tahajjud tarawihi shine wanda ake yi daga bayan idar da sallan isha'i sai a fara shi wannan shi ake kira tarawihi an kira shi da tarawihi ne saboda in an yi biyu sai a huta a yi biyu a huta a yi biyu a huta har ya kare ka aka kira shi da at-tarawihi ko kuma at-tarawihu daga arraha ne wato hutu sallah ne wanda in an taba sai a huta in an taba a huta wato ai a biyu sai a ɗan zama tukuna a dan huta sai kuma a tashi sai a sake kabbartawa in an yi biyu a dan huta a sake yin wasu rafa'o'i din duk da ana samun wasu masallatan da sai a kira su wai. sirra ka ɗaya aya ɗaya sai a yi Allahu akbar don haka a ɗaya an yi raka'a ɗaya a biyu raka'a biyu don haka a goma zuwa sha biyar an hidar da tarawihin gaba ɗaya to kun ga wannan bayan sha kuma ba a hutar da masallatan ba ba a samu tarawihi din ba kenan za a karanta karatu ne a natse ko da ba a tsawwala ba amma ana yi ana hutawa shi kuma tahajjud an kira shi da tahajjud ne saboda a tsakar dare ake tashi galibi ana farawa karfe ɗayan dare kun ga karfe ɗayan dare ai lokacin da bacci ya fara daɗi kenan a lokacin kuma sai a ce to a tashi za a tafi sallah to kun ga in ba mai ƙoƙarin gaske ba ba kowa ke iya tashi ba da aka aka kira shi da at-tahajjud sallah ne wanda sai jarumi me kwazo yake iya fitowa to wannan azumi wannan sallah da ake kira da at-tahajjud mai kwazo ne yake iya fitowa sai saka kira shi at-tahajjud ba ana nufin shi ma babu hutawa a cikinsa ba shi ma dai yadda annabi yake yi in yayi biyu sai a dan huta in yayi biyu a dan huta in ya biyo a dan huta saboda ana tsawaita karatu a kowace raka'a to in a tarawiri ana dan huta to shi ma ta tahajjud a shi fi bukatan a samu waɗannan zama da za a dan huta to waɗannan salloli da muka yi bayani ana kiran su sallolin dare wato kiyamun laili to kar mu kuskure cewa sai a ramadana ne kaɗai ake yi yanzu wata rabonta da sallan dare tun ta din bara sai kuma bana ita ta ɗauka in ramadan ya wuce to yadda azumin ramadan ya wuce to kiyamun laili ma ya wuce a'a ai shi ramadan makaranta ne yadda ya koya miki yin azumin wata tur to ai za ki iya a sati sai ki rika azumi kwaya biyu litinin da alhamis kin ga a watan a satin duk zaki azumi a watan duk zaki azumi yanzu ya nuna miki bayan watan to akwai na kowane kwana biyu a kowane sati to haka yadda ya koya miki ne ta hajji ya nuna miki ne to ki ci gaba da kiyamun laili za ki ga idan kina cikin waɗanda suka dace suka yi sallan tahajjud a ramadana za ki ga idan sallah ya wuce azumin ya wuce kullum karfe ɗayan dare sai ki ji baccin ki ya baci dan me kin saba fita karfe da yake je sallah ne don baccin kya ba shi ne kike yana nufin kin samu sai ki an miki training kullun ɗayan dare sai ki dace sai ki kiyamun laili in a can kun yi awa biyu to ba sai ki kiyamun min minti talatin ko awa ɗaya ba shi kenan daga nan kin ɗaure duk dare sai ki rika tashi ki daren da kika tashi ba ki da sarki shi ma ba kwanciya za ki ba sai ki ɗauki alkur'ani sai ki karanta sannan mun yi bayani babu abin da zai hana ki ɗaukan ƙur'ani sai ki karatun ƙur'ani na adadin mintuna ko awannin da kike a sallah dan idan kika ce to ba ki da sarki da kin tashi to zaki ki koma barci ko na dole to za ki zo ki ga ya jikin jikinki kwana ɗaya biyu ba ki iya tashi ba shi kenan kafin ki sai ta iya tashi dare kuma ya zama miki aiki dan haka sallan tahajjud sallan dare al'amari ne wanda magabata na kwarai suna dawwama da yin ta ba sa barinta don haka har a zamanin magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in za ki shiga wani gari daga cikin garurukansu sai ki rika jin dare ne amma sai ki rika jin kaman ganyen bishiya ne ke kadawa kamar iska ake wu amma ba iska ba ne kowa ya tashi ne a gidansa yana sallan dare wancan yana yi wancan yana yi wancan yana yi karatun kowane gida ne yake tashi ya mamaye garin za ka sai ki shiga birnin ki ɗauka kaɗawan iska ne ba kaɗawan iska ba ne tsantsan sallan dare ne ya tashi ya tashi iyalansa ya tashi ‘ya'yansa duk sun tashi suna sallan dare kanu qalilan min al-layli ma yahdauna kenan sannan shi sallan qiyamul laili salla ne mai daɗin gaske yana da zaƙi sannan yana samar da farin cikin da babu wanda yake iya sifanta shi don daɗinsa. Duk mutumin da yake sallan dare wato kiyamun laili, ya tashi tsakan dare a cikin duhun dare yana wannan sallah a matsayin bauta wa Ubangijinsa, yana kuka wa Allah madaukakin sarki dangane da zunuban da ya rika aikatawa, wannan sallah da yake yana ganawa ne da mahalicinsa Allah madaukakin sarki, yana neman aljanna, yana fatan samun rahaman Allah, yana tsoron fadawa cikin azaban Allah, yana neman tsarin Allah daga wuta. to irin wannan bawa yana kasancewa cikin wani farin ciki ne da jin daɗi shi da kanshi ba zai iya kwatanta farin cikin ba domin farin cikin ya fi ƙarfin bakin shi iya lissafawa ka duk daɗi da za a kwatanta miki akwai a sallan dare akwai a tahajjud akwai a kaza ba za ki taɓa iya gane daɗin ba sai in ke da kanki kin tashi kin yi shi za ki ji irin wannan daɗi da ake magana a kansa Daka wannan sallah ne mai daraja da za mu yi bayani a kansa gaba ta farko fadlul qiyamul laili, falalan wannan sallah da aka kira shi da ƙiyamun laili ko tarawihi ko ta hajji. hakika Allah Maɗaukakin sarki ya sifanta muminai cewa su ne kaɗai suka sifantu da yin wannan sallah Allah ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin Allah ce innal muttaqina lallai muttaqai wato masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljannatai ke ce aljanna ɗaya ba aljannatai ta yawa suke ciki wa da kuma koguna koguna da ake da su a aljanna kun san a aljanna akwai kogin ruwa wanda daɗinsa baya canzawa akwai kogin zuma wanda daɗinsa baya ƙasa sai dai ya ƙaru akwai kogin madara akwai kogin giya mai daɗin sha to masu tsoron Allah suna cikin waɗannan ni'imomin afidina ma atahum rabbuhum suna rike da abin da ya zo musu daga ubangijinsu innahum lalle su waɗannan masu tsoron Allah abin da ya sa suka samu wancan matsayi da wancan ni'ima ta aljanna dalilin shine kanu sun kasance kabla zalika tun kafin a yi kiyama muhsinina suna masu kyautata ibada da masu kyautata bautan Allah madaukakin sarki tun a duniya sai Allah ce daga cikin sifofinsu da abin da yasa za su samu wancan aljanna da waɗancan ni'imomi kanu sun kasance qalilan minan layli ɗan lokaci ɗan kankani ne na dare ma ya haɗa ƙuna suke kwanciya a lokacin dare kaɗan ne lokacin da suke barci mafi yawancin safa mafi yawancinsa suna raya shi ne da salloli wabil bil in an zo ƙarshen dare kuma yastaghfirun yastaghfirun za ku sami suna ta istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah zai iya tashi tun karfe ɗaya tun karfe sha biyu shi ne dama ya yi bacci tun karfe takwas karfe tara karfe goma ba irin ki bane sai kin gama kallon arewa sai kin gama kallon kudu ba an kalli arewa akwai kudu aiko ko ba kudu arewa ne kadai kun yi shiru kamar wani a cewa irin su ba sa kallo irin kun yi shiru kar malam ayuba ya samu ku ba ku a kallon fim ko ku kuna tabawa sai ki bacci karfe goma sha biyu in an tashe ki karfe ɗaya ki ki tashi in an zo daga sallah shi ne ba za ku tashe ni ba a an tashe ki ba ki sai ƙarya kuke to shi ayo san ko yana zai barki karfe takwas karfe tara karfe goma duk sun yi barci karfe sha biyu karfe ɗaya ya tashi sallah to su ne sallah sallah har karfe hudu in karfe hudu ya yi daga nan sai ya zauna ya idar da sallan sai fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah suna kifin gide bangaren su na dama astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilaihi su ne ba za su daina ba har lokacin da za a kira sallan asubahi su ta masallaci su je sallah kun ga kanu qalilan min al-layli ma yahda'u kadan lokaci kadan ne na dare suke bacci wa bil asharihum yastaghfirun karshen dare kuma su ta istighfari har zuwa lokacin da za a kira sallan asubahi su nufi masallaci al-imam al-hasan al-basri Allah madaukakin sarki ya mishi rahama yace ka abidu qiyamal layli fala yanamuna min al-layli illa aqallahu su din sun lazimci yin sallan dare ne ba sa yin bacci a dare in ba dan lokaci kaɗan ba ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بالسحر suka yi ta sallah suka yi ta sallah zuwa ƙarshen dare da ba za a yi sallan dare ba shi kuma suka fara istighfari har lokacin ƙarshen daren nan ya ƙare haka sahabbai da matansu da 'ya'yansu suke wannan fakarki mazan mazansu kaɗai har fa da matansu kun ga abu huraira radiyallahu anhu shi da matar shi da ‘yar shi, ‘yar sai ta yi sallanta farkon dare sai ta kwanta, matar shi sai ta tashi tsakar dare, ‘yar tana kammala sai ta tashi uwar, uwar ita ma ta kama, in ta yi gejinta sai ta je ta tashi abu hurera ita kuma ta kwanta, abu hurera ya ci gaba da har zuwa asibahi. Haka suke raya gidajensu. Da haka ko ana sallah kenan a gidan sun raba wannan yana bacci wannan yana sallah wannan yana bacci wannan yana sallah abin da ake so ku yi kenan ba a gida ana rabawa wanta ke mai wanke-wanke wanta ke mai shara wanta ke ce mai zuwa zub da shara wanta ke ce mai kai markaɗe wanta ke ce mai kula da yara to kuma sai a zo a raba na sallah aiko a yi dutin sallah shi ma sai a rika raya gida da salloli sannan Allah madaukakin sarki a wani wurin ya sifanta muminai da cewa inna ma yu'minu bi ayatina lalle kadai waɗanda suke imani da ayoyinmu allazina sune waɗanda idza zukkiru biha idan aka tunatar da su da ayoyin Allah aka ja musu Allah ya ce kharru sujadan sai su gangaro su yi sujada wa sabbihu su yi tasbihi bihamdi rabbihim suna masu gode ma ubangijinsu wa hum la yastakbiruna kuma ba sa girman kai tatajafa junubuhum gangan jikinsu yana nesantuwa anil madaji'i daga wuraren kwanciya yana nesantuwa daga wuraren kwanciya je ina sun tafi yin sallah kenan sun tafi yin sallah kenan da aka gangan jikinsu ya nesanta daga wurin su ne sabida an tafi sallah ba ba an tafi shashanci ba ku kula da ayan nan tatajafa junubuhum anil mabaji'i suna nesanta jikinsu daga wuraren bacci ya da'una rabbahum suna sallori ne suna ta roƙon ubangijinsu khawfan suna cike da tsoron azaban Allah wa da kuma kwaɗayin ni'iman Allah madaukakin sarki kun san ana samun wacce ta nesanta jikinta daga wurin kwanciyanta amma ina ta je ta tafi wurin shashanci ba wata ta tafi wurin rawa ana samun wacce za a je gidan rawa har a kwana wakil dawon sunan rawan ko fatin biki ba a yi a garin nan aiko alhamdulillah ba a yi a nan wata sai a je gidan fati gidan rawa wai bikin wance bikin wance za a kwana ana tildawo da haka ita ibadanta kenan ma kenan to kun ga wannan asara ya faru ko kuma mutum ya raba dare tun isha yana ta kallon fim har karfe biyun dare kuma har abun gwanin da gari ya waye ka jiya ban yi bacci da ruwa kun ga sun din da na kalla ka fim din ya haru wani irin sun har biyun dare wallahi ina kallo to kuma abun gwanin sha ne anan ai ba abun gwanin sha anan abun a ji tausayin shi ne ma da haka yake cewa waɗannan bayin Allah Sakandare ne suna sallah suna tsoron ubangijin suna kwaɗayin ni'iman Allah nana Aisha radiyallahu anha tace wata rana suna bacci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sakan sai ta lalama kan gado sai ba annabi ga ɗakin duhu sai ta fara lalumawa irin ta samu hanyar da za ta saka bincika ina ya je ni tana cikin lalima ta samu hanyar kawai sai ta ji ta taba kansa kan yana ƙasa ne ya yi sujada ta ce to sai ta ji yana sallah ta ji kansa a ƙasa yana sujada yana addu'a a cikin sujada yana roƙon Allah ta taɓa ƙasan sai ta ji a jike da hawayensa yana addu'a yana roƙon Allah Allah tsare shi daga azaban Allah amma zan Allah ba shi da matsala da azaba amma ku dubi yadda ya tashi daren yana sallah to wannan manzon Allah kenan har wata rana na shi sai kai ya rasula kana wahalar da kanka da yawa ka dube ka sallan dare in ka kama yi kafafunka su kumbura ka hutar da kanka mana kai fa Allah riga gafarta maka duk abin da zaka yi nan gaba duk abin da zaka yi nan gaba ma ya yafi wanda kai a baya yafi to me sai ka rika wahalar da kanka yace to kuma dan Allah ya gafarta min na baya ya gafarta min wanda zan yi na gaba ba zan tashi yi sallah dan in gode ba afala akunu abdan shakuran ni ko ba zan ganto bawa mai godiya ba zan yi mutunci kenan ina wannan sallan ne dan godiyan ni'imomi da yi yanzu kenan dan ni'iman ubangiji ma ai ya kai mu rika tashi sallan dare ina kuma ga sallan daren zai tsaya matsayin godiyan ne sannan kaɗe bala'i mai zuwa ya janyo alkhairai da ake fatan zuwan don haka mu rika tashi muna yin sallan dare don haka bayan Allah na kwarai suna tashi su yi sallan dare ne sabida zaman da suka yi da manzon Allah annabi ya duka nuna musu falalan haka kuma sun ga manzon Allah baya fashi akwai lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya kwana wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sai ya tashi yin sallan dare ibn mas'udin sai ya jona masa annabi da ya karanta da ya karanta suratul fatiha kuma kun san irin karatun annabi a sallah yana nan kamar yadda matar shi ummu salama ce ta ambata duk aya ɗaya in annabi ya karanta sai ya sai ya numfashi ya huta sannan ya dau aya ta biyu misali annabi ya tashi sallah alhamdulillahi rabbil alamin sai ya numfashi tukuna ya huta ar-rahmanir rahim tsakanin aya da aya shirun da annabi zai yi za ki iya karanta suratul fatiha kafin ya dauko aya ta biyu haka sallan annabi yake in an zo ana muku irin wannan sallar sai kai wannan malamin kai yana tsawwala ta ce irin na saudiya to nan saudiya ne da kun ga matsalar mu kenan yanzu akwai wanda idan a sallah limami ya ɗauko suratun na ba'i amma zuwa ƙarshe ta ya rika surutu an tawwala da aka sai muka yi wa kanmu kirari ba shi da islamiyya ba ni tun da na iya na sallah shi kenan wai mai na sallah din daga alamtar kai kwakwa zuwa nasu shi na iya na sallah da aka shi duk sallah daga alamtar zuwa nasu fi sabilillah duk karatun sallah su bakara ali imran nisa'i suratul yasin da sauran su ba na sallah ba kenan suna ne to kun ga matsala kenan sai ku ga muna ma islamiyoyin mata sai yarinya sai ta yi aure da ta yi aure sai ta daina zuwa islamiya bayan shekara ɗaya biyu shi kenan ta zo islamiya dama ina kika je ai malam na yi aure ne to dan kin yi aure sai a daina karatu wai an daina karatu wai yanzu ta da Islamiya. to dama kafin ki aure kina aji na in ta ce aji uku sai mu ce to yanzu mun san karatun ki ya karu tun da shekara biyu yanzu sai aji biyar ba ta ce Allah ya sun zube sai da akai mun akwai rabin aji ma akai karatun sun zube ta ina ba kya muraja'a ne ai sai a hankali sai ka hankal. to mun ji ba kya muraja'a eh to ba kya sallah ne a ce shine daga a ra'aita zuwa nafi shine na sallah wancan duka da ta iya in an bari ya zube kuma nan malam haka kuke yi in an yi ka aure sai karatu ya baya sai a bar zuwa in sai aure da tattafan mata barwa kannanta ita ta yi sauka a karatu kenan na'am wai lalle wannan zan zo in muku raddi mai zafi tukuna in sun yi aure sun yi sauka a karatu sun yi digiri a karatu to ai mai aure ta fi bukatan karatu akan wacce ba ta da aure zamantakewan aure da jahilci ake yi ko da yake ku in kun auren ki kyautar da littafin ki daina ana nan cikin yan matan da suka yi sauka in ya zo sauka sai da wata taron gada Kur'ani ya ce da ita zai na biyu don na gida jahila ce Allah ba shi daman haka ban ji kun yi sosai ba ya ba yi amin ba wacce kuma ta yi alkawarin za ta da bayan sallah Allah ta kafi wani ramadan ta yi saukan Kur'ani. mijinta ya mata kyauta mai yawa o yanzu ne za ku yi amin to Abdullahi dan Rawaha yake waka yace wa fina Rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min as-subhi safi'u aranal huda ba'da al-ama fa qulubuna bihi muqinatun amma qala waqi'u yabitu yujafi jambahu an firashihi idza taqallat bil mushrikeena yace a cikin mu akwai manzon Allah kullum yana karatun alkur'ani idan alfijir ya tsage yana haske annabi ya nuna mana shirya bayan muna cikin makanta na bata zuciyarmu ta yi haske annabin nan yana kwana gangan jikinsa ba a wurin shimfiɗinsa yake ba yana kwana yana sallan dare ne a lokacin da kafirai kuma suna bacci shi manzon Allah yana tsaye yana sallan dare da haka hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al'umman musulmi kuna son aljanna suka ce muna so sai ce to in kuna son aljanna afshis salama bainakum ku riƙa yaɗa sallama a tsakaninku sai ce wa sallu bil laili ku riƙa sallah cikin dare wannan su niyamun a lokacin da kowa yana bacci lokacin da kowa yana bacci karfe ɗaya karfe biyu karfe uku bacci ya yi daɗi annabi ya ce, sai ku tashi ku riƙa sallah wannan sallan sallan ƴan aljanna ne Me bacci a lokacin wannan asararre ne ki yi haƙuri ki rabu da wannan baccin ki tashi ki yi sallah akwai lokacin da za ki yi bacci bacci mara tashi in kin je kina zuwa kabari wannan sallolin dare duk da kika yi kai ba kya samun bacci kina zuwa ƙabari. ana miki tambayoyin kabari kin amsa sai a turo miki wani gadon aljanna sai a ce miki nan nan matal aro yi bacci baccin amarya ke kin zama ta horin ibi kenan kin kwanta baccin da babu tashi har a yi kiyama ana kiyama sai ki ce ya Allah me haka ɗazun ɗazu na kwanta cikin shekara miliyan ɗazu in kwanta Allah ka tashe ni yanzu me haka ba a son wancan baccin amma Allah kika yi ta baccin dare to a kabari aka ce miki idon ki biyu har kiyama ai kin san me za a ido biyu ido biyu da walan kiri kenan walan kiri zai zo ba guduma kun ga mu tashi mu sallan dare Allah madaukakin sarki ya ambata sakamakon masu sallan dare ke fala ta'lamu nafsu ma uqtiya lahum min qurratu a'yun jaza'an bima kanu ya'maluna rai bai san wani irin tanadi aka yi masa amma an koye masa tanadin tun daga ƙurratu a'yun abun da zai zame masa sanyin ido da kwanciyar hankali bai san menene aka tanadar masa ba kenan da a ce kowa ya san wani irin tanadi aka yi wa mai sallan dare da ba za mu bar sallan dare ba amma Allah bai nuna bana bane yana so mana ba taron kiyama za ku ga masu yin sallan dare cikin al'umma ɗan kaɗan ne to duk wanda yake akwai wani falala da an koye ne an ki a nuna sai ranan kawai za a ce ga abin Allah ya sa muna cikin masu yi sannan Allah madaukakin sarki yana sifanta bayinsa muminai na kwarai a cikin wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama bayin Allah ibadur rahman bayin Allah na kwarai da Allah ya zaɓe su sune waɗanda suke kwana wa ubangijinsu suna cikin sujada da kuma dogon tsayuwa wato suna yin sallan dare a lokacin da ragowar mutane kuma duk suna yin bacci a cikin hadisai kuma aka samu hadisin abdullahi dan sara yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ne yace ayyuhan nas ya ku mutane afshus salam ku yada sallama wa at'imu ta'am ku ciyar da abinci ku ciyar da waɗanda ba su da shi wa sallu bil laili ku rika tashi dare kuna sallah wan nasu niyamun a lokacin da duk mutane suna bacci idan kuka yafa ta da kulul jannata bi salami za ku shiga aljanna cikin kwanciyan hankali ba tashin hankali ko tashin hankali ba za ki ba kun san akwai masu shiga aljanna da tashin hankali a kai ta zai je aljanna sai a ce to akwai wasu dan zunubai da kaɗan a kai ta wuce tukuna ta ɗan shekara talatin kafin a fata aljanna kun gaba daga tashin hankali aka zo ba ana kawo mutum irin wannan aljanna sai yan aljanna su rika tsokana yin, ga wani tsohon soja fa daga aljanna daga wuta wannan sabon zuwa ya wutan ne kai aljahannamiyin ya ne ɗan jahannama sabon dawowa to kun ga an shiga da tashin hankali to me yin sallan dare shi ba wannan tashin hankali ran nan ba mun kawo hadisi ba mai karatun qur'ani mai azumi za ku ɗaga shi su kai shi aljanna to a sallan dare mai ake karanta ba qur'ani ba zai daga ki sai aljanna ba shi da tashin hankali a ranar dan haka cikin wannan hadisi ya bayyana mana cewa lalle kiyamul laili hanya ne daga cikin hanyoyin shiga aljanna dan haka ƴar uwa musulma ki yi kokari ki riko da sallan dare da kiyamul laili domin hanya ne na samun farin cikin duniya da lahira kai sallan dare wato kiyamul laili ya fi duk sallolin da kike yi da rana duk wani nafila da kike yi da rana siyamun laili ya fi shi saboda annabi yace afdalu siyami ba'da siyami ramadan shawun lahi muharram azumi da yafi kowane azumi falala bayan azumin ramadan shine watan Allah al muharram wato su'a da ashura wa afdalu salati ba'da al fariida salatu laili sallan da ya fi kowanne falala bayan sallan farilla shine sallan dare wato kiyamun laili sannan kuma shi sallan dare idan ana yin alama ne ko kuma fage ne na samun saukar rahaman Allah zuwa ƙasa idan ana kiyamun laili rahaman Allah yana sauka ƙasa jin kan Allah yana sauka ƙasa da haka kun ga yadda ake fama da matsalan tsaro kwanan nan ‘yan ta'adda sun bayyana ta can, ɗan ta'adda sun bayyana ta can suna kokarin rikita kasa Don Allah yadda muka zage da sakiya mun laili, al'amarin zai zama tarihi. Allah na saukar da rahama wa al'umma musulmi ta dalilin kiyamun laili, ta dalilin sallan dare, sai Allah saukar da rahaman da ba a taɓa yin tsammani ba. Wataƙil ina ga shine rahaman da Allah madaukakin sarki wa biyu ma. lokacin da boko haram suka yi ta yanka mutane a kashe mutane kana kallon mai kisan kana tsoro don yana da bindiga sai kuma ko wuka ba sai ya yanka albasan da sai an dirtirga a jikin wannan shi ma yanka su yanka mutane su yi kaza to a goman karshe ne fa an fara hajji Allah ya cire mutane tsoro aka yi abin da aka kira shi gora aka cire tsoro duk wanda aka san dan ta'adda ne aka ja aka tafsir da shi aka yi wannan abun da daddare suka tare wasu suna zuwa tashi suka kashe wace gari aka sake cire tsoro mata har da yara ƙanana mace da sanda yaro ma ya rike sanda an kashe baban shi to ita an kashe mai gidanta to wani tsoro za a ji kun ga a gomin ƙarshe sai Allah ya da wannan tsoron to mu ma Allah sa wannan goma da za a fara sannan tahajjud da za a fara Allah sa ya zama tarihi ne ga shekau ma gaba daya kar a sake jin tunan shi sai a can sannan kuma yamun laili yana nuna mana mu yi ƙoƙari mu rika moransa kar mu sake mu yi asarin kiyamun laili jajir dan abdullahi yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna fil laili da sa'a a cikin dare akwai wani lokaci la yuwafiquha rajulun mutum ba zai samu dace da wannan lokaci yas'alullaha ta'ala khaira yana roƙon Allah alkhairi daga cikin alkhairan duniya da lahira ba sai Allah ya ba shi wani lokaci ne sa annabi yake wa zalika kullu laila duk dare da zaran an idar da isha to har zuwa hudun dare dama ne in je kin tsaya kin yi sallah kin roki Allah bukata alkawari ne sai Allah ya ba shi. da da mutum zai yi tunani dangane da alkhairai da falala da suke cikin sallan kiyamun laili da ba zai taɓa yadda ya bar kiyamun laili ba ko so ɗaya a rayuwansa abdullahi ɗan amru ɗan as yake cewa ya samo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi fil janna ƙura. a aljanna akwai wasu irin ɗakuna kuma da aka gina yura zahiru ha min ha wa ha min ha. na ciki yana iya kallon waje na waje yana iya kallon ciki sai abu malik lil ash'ar yace liman hiya ya rasulullah wannan ɗakunan an gina su masu wa irin dakin hutu ne wannan ba shi ne dakin kwana ba ba ba in an yi babban gida ana dan yin wani wuri na dan hutu ba wani wuri a dan samu a dan miki ciyayi a dan miki kaza wannan wurin huta wurin shakatawa to wannan wasu dakuna ne na shakatawa a sha iska kawai na ciki yana kallon waje na waje yana kallon ciki wani zai ce to irin wannan ɗakin ba rufin asiri kenan wanda ya shigo gidan ai zai da kallon mutuwa zai shigo gidan ku a aljanna aljanna wani zai je gidan wani ne ai babu ai kowa shagalin gaban shi ya ishe shi ba a haduwa sai ranar juma'a ranar juma'a maza akwai wurin haduwansu akwai kasuwa da aka ware ba zuwa ba zuwa cin kasuwa na ran juma'a kar ku ce yau irin kasuwan da mu ba jiya kasuwa shi wancan ba sayayya to me za a saya kuma kuma ya akwai da ka za a je ne kasuwa ne na haduwa da juna da ka za a haɗu a gaisa a yi hira insha Allah mu haɗu da su malam Ayuba mu gaisa mu da ƴan agaji mu gaisa a yi ta hira ka tuna da muke da to ba wallahi ba kai kaza kaza Allah sarki kaman ba a yi tafsirin can ba a aljanna ba za a sake bude bane ban san ya kare ai yi sai kuma ai wahala ne an yi ma dan samun aljanna ne ba an samu ba ya zama tarihi Allah ya sa to an mun gama wannan hiran muna dawowa gida da ikon Allah kowa sai matan su kai mai gida ma kai ne kaga yadda ka kara kyau kuwa imana to kuma an yi ba canza mun ko ba kun ga yadda aka kara muku kyau ran juma'a ana kara kyau ai aljanna akwai sha'ani Allah ya kai mu don haka wannan ɗakunan na ciki yana kallon waje waje yana kallon ciki na waye wannan ya ma'aikin Allah sai aka ce liman aqwabal kala ga wanda ya iya magana mai kyau ya magana mai kyau kun ji har iya magana kun sa kwace baka iya magana ba ba magana ma iyawa ne shi sa in ba za ki iya magana mai kyau ba na ce yake ki shiru ya fi akwai wanda bai iya magana ba akwai wacce wallahi mijinta ba ta yi mishi magana mai daɗi ba mijinta ba ta iya kalma mai daɗi ba to mijinki ba iya miki kalma mai daɗi wa zai samu kalma mai daɗi kenan wurin ki babu ai to yake ga wanda ya iya magana wa at'ama ta'am da wanda ya ciyar da abinci wa ba ta qa'iman da wanda ya kwana yana tsaye yana sallan dare wannan sun mun a lokacin duk mutane sun zube suna bacci to irin wannan ɗakuna nasu akai kun ga masha Allah kenan kun ga yana ta kawo af'ama ba'a da wanda ya fitar da abinci ko to malam ya sanar wai ana neman taimako na tallafa marayu to ma ga waɗanda za su shiga ciki da kun ji hadisin wacce ta makalkale ba ta da irin ɗaki sai da ke ta can tarari da zafi na gidan aljanna ko ko ba zafi ne ko da ɗakin hutun ne babu to mu sani da cewa sallan dare shine hanyar mutanen kirki shine tafarkin masu aikin neman aljanna shine hanyar kankare zunubai sannan kuma shari'a ne zuwa ga Allah madaukakin sarki hadisin abi umama al Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi qiyamil layl ina jan kunnen ku ku kula da sallan dare fa innahu abu salihina domin sallan dare shine tafarkin mutanen kwarai waɗanda suka gabace ku wa hiya qurbatun ila rabbikum sallan dare yana samar muku da kusanci zuwa ga ubangijinku wa mukaffiratun a sannan sallan dare tana kankare zunubai wa manhatun an ism sannan sallan dare yana sa mutum ya daina aikata zunubai sannan an sake samo wasu hadisan har wa yau da suke nuni dangane da falalan wannan sallah na dare wato na kiyamun laili sai dai za mu takaita a nan dangane da babin hadisai din saboda abubuwan suna da yawa idan muka ce za mu kawo kowanne daga ciki amma an samu daga cikin magabata irin su tabi'ai kenan za mu kawo ko magana ɗaya ko biyu daga cikinsu alhassan bakar yake cewa ma na alamu amalan a shadda min makabidatin laili wa na hadha Hadal mali fa lahu ma balul mutahajjidina min ahsanin nasu wujuhan alhassan basar ya ce wallahi tun da muke a duniya duk karatunmu hassan basar babban malami ce duk karatun da suka yi ya ce wallahi ba su san wani aiki wanda ya kama kafan kiyamun laili a falala ba taba gani ba ya ce da kiyamun laili da mutum ya ciyar da dukiyansa don Allah ya ce wallahi ba su ga aikin da ya kai waɗannan ayyuka biyu falala ba sai aka ce to akramaka Allah menene yasa duk mutanen da suke kwazo wajen sallan da hajji da sallan dare sun ji kowa kyan fuska sai ce bi annahum sallaw bi rahmani fa albasahum nuran min nuri yace domin duk ne fita sallan da hajji da sallan dare ai yana ganawa ne daga ci sai Allah duhun dare ne ba wai ya so dan riya bane daga ci sai Allah ya keɓe da Allah sai Allah ya dauko wani haskensa sai wasa masa yasa in mutum yana sallan dare sai Allah ya rika sa miki sai yana haske wannan hasken na sallan dare ne Fudairu dan iyad yake cewa idza lam taqdir ala qiyamil layl wa siyamin nahar alam annaka mahrumun wa qad kasurat qadiyatuka Fudairu dan iyad yake cewa idan ke kika wayi gari kina cikin waɗanda ba sa iya siyamun laili ba sa iya azumin nafila ki sani da cewa ke din nan Allah madaukakin sarki ya haramta miki alkhairin duniya da lahira sannan zunubanki da kurakuranki sai sun yi yawa za ka arka sallan dare idan ana sallan dare za a samu hasken zuciya imani zai karu an ruwaito daga azhar dan muhayy yake cewa wa kana min alqawamin annahu qala ra'aytu fil manami imra'atun la tuzhihu nisa'id dunya fa qultu laha man anti qalat awra' فقلت زوجيني نفسي فقالت اقبضني إلى سيدي ومهرني فقلت وما مهرك قال قالت طول wannan hadisin in fassara ko in wuce a'a da matan an fassara an fassara to shi kenan kar fassara kuma titin ku ya motsa na mu mazan gaba ta kai mu ba ku ji sun a fassara ba ko sun sun larabcin azhar dan mughir wani ne cikin magabata yake kuma mutum ne mai yawan kiyamun laili yace yi mafarki ne sai ya ga wata kyakkyawan mace duk duniya bai taɓa ga kyakkyawan mace da ta kai ta kyau mijin ke da yana baki labarin mafarkin nan me za ce <laughs> to da aka je to yana so ya ƙara aure za ki mijin ke tashi ta kai uwar gida Ki ta ce gore ce na yi mafarki wallahi da wata kyakkyawa mata duk duniya ni ban taɓa kyakkyawa mata maka manta ba me za ki ce za ki ce Allah ƙara maka ɗaukaka ko yake duk duniya ba mata da ta kai ta kyautu na ce kai ke ke wace ce sai dai mata magana a mafarkin ya ga kyan yake kai wannan ba za a taya ba kuwa ai ko ke mijin ke taya ga wata kyakkyawa a damto ba son kowa kyan wanda ya rasa in kika ce to baka masa magana ban yace kai ina tsoro ni garin kura sai ki ce kwatanta min zan je in maka magana da ita ba za ku iya ba ni ba na gane karatun ku na yau da na yau ina ga ta zan ji shiru ne ba za ku taya miki ba eh za ku mene amma dan kuma amma har ku sharɗin kuma eh amma me za ku taya miki ba eh wacce ta ce eh Allah ba ta haddan Qur'ani nan da wata uku wacce ba ta ce eh ba ba <laughs> sai ce wace ce ke sai ta ce ni haura'u uku, aini ina cikin hurul ini kenan ka gani sai kabbara irin yadda ya ustaz sai kabbara nan sun san ustaz ya ga kyakkyawar da ya rude sai ce dan Allah zawuji ni na ki auren min da kanki mana to kala sai ta ce to ka je ka nemi auren a wurin jagora sannan sai ka ɗauki sadaki na ka bashi sai ce to nawa ne sadakin naki in naje in yace ya ban kawai sai in mika mishi mun kun gama sadaki da wacce zaka raba wurin yayin ta ake kaiwa ba sai ta ce ah sadaki na tulu hajji. ka ta sallan dare ka ta sallan dare ka rika kiyamun laili sosai zaka auri hurul iri. kana shiga aljanna sai a karo ka da saba'in wannan suna maka welcome to barka da zuwa barka da zuwa wannan saba'in nan na san da zuwa tukuna ba a san wanda aka koye maka a ciki ba kar ki ji hadisin nan da na fassara ki daina tashin ki ta siyamun laili sai zai miki kishiyoyi a can ki ce dama ni da naga ka zage da sallan daren nan haba a ke kai da biyu ne a'a ki bashi ya samu na horon ilimi ba zai hana ke ma ki samu ba aiko to bari a yi muku albishir guda ɗaya wataƙil ku sauko duk kyan da matan horin ini suke da shi sai kuma kyan da za a baki a ranar kiyama sai kin ninka su a kyau to kin ga ke sarautar ki zai sake tabbatuwa a can ko to kun ga za a ba damuwa yanzu a yi bash bash wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin duk wani kulli da hikaji za a cire a aljanna ba ke shi ba shi kun san yanzu shi ma lokacin har da hauka a ciki haifi. to a can ba shi nan ba wannan haukan da haka soyayya kawai kuna kaunan junanku za ki ɗauke ta ma kamar ‘yar cikinki yadda kuke son juna da kaunan juna da haka ɗan aljanna yana mutuwa da ya mutu ɗin fa ana sa shi a kabari ran da kai ran yana fita ɗan matan shi na aljanna kuma horul in ranan su kuma suna biki ranan an cika gidanta ana ana cika gidajensu ana biki angon su ya zo ko anan kuna kokan ya tafi a can kuma ana bikin yaje sun shi dan aljanna kun ga ai sha Allah ko a ce ya rabu da ku kuma ya je can ba kowa ba kwa tausayin shi eh to yana zuwa can matan aljanna suna taran shi shine kala rawi ya ce ran da na mutu matan aljanna za su na waka kala rawi ya yi ka zo ya tafi in ce jiya na zo da daddare to kun ga ja Allah ai Allah ya kai mu aljanna sallan dare shedan baya so mu yi sallan dare dan haka shedani ya kware malami ne sosai a sanin sharri da hanyoyin sharri shi malantan shi a tarni, shedan da haka ya san cewa idan bawa ya keɓe da ubangijinsa a duhun dare yana kiyamun laili yana sallan dare to ya san wannan aikin zai kai ta samu matsayi masu girma tun daga duniya da matsayi a aljanna wanda mun dan kirgo su a nan haka sai kulla makirci duk abin da zai sa ki asaran tahajjud da kiyamun laili yayi alkawarin sai ya sa miki an karbo hadisi daga abu huraira yace manzon Allah ne yace idan bawa ya kwanta bacci kina kwanta bacci shedan sai ya zo keyanki da wasu igiya sai ya daura igiya guda uku a keyanki kowane igiya idan ya daura sai ya buga ya buga in ya gama daurawa kina baccin sai yana dan da miki kanki haka kun san yaro in za kwantar da shi ba kuna dan bubbuga bayan shi kanki dan yayi bacci ba to shi ma dan yana miki haka kin yi addu'a bakin kwanta kin yi baccin sai zo ya dan daure guda uku yana dan bubbuga miki yi bacci yi bacci laki laila qawila daren yana da tsauri bacci yi bacci asuba da saura in ba ki tashi yanzu ta tashi an da haka idan kika dan miƙe haka kamar in sallan da kai bare dan miƙe kawai ta ko ai saura minti talatin zai kai da saura yi bacci bacci sai ki kwanta to sai awa awa hudu za ki tashi haba daren yana da tsauri bacci ya bacci bacci kina ta yin haka sai ki zo ki tashi ki bi karfe shida na safe har asuba kin raka to sai ta yana murna amma kina farkawan saura minti sha biyar saura minti kaza sai ta za ta tashi karfe ɗaya saura minti ashirin wata wata sai ta ce bari ta yi bacci wata saura minti biyar za ta tashi kina kwanciya sai ki zo ki ji liman yana assalamu alaikum wa rahmatulah', an yi da tahajjud nan an yi baki to yace idan kika biye miki za ki rasa sallah amma kina farkawan sai kika yi marmari sai kika yi addu'an tashi daga barci to igiya ɗayan ya kwance idan kika tashi kaje kika yi alwala igiya na biyu ya kwance sai kika kin dan warware yi na kila raka'a biyu kafin ki ta sallan sai ki gaba ɗaya noman rayuwanki sai ki ji ki da daɗin rai ga nishaɗi in kuma kika biye wa wancan ɗauri da ya yi kika yi ta barci za ki tashi ranan gari ya waye miki sai ki ji ranki a bace ba wanda ya bata miki rai ba amma kina jin ranki a bace me yasa miki ki sani wani ma dan ki yana tambayan ki sai ki miki tsawa me gida ki miki tsawa me aka miki oho ga kasala sai ki ji kina cike da kasala ba ta iya komai saboda wannan daurin ke dan nan to kun ji ma iblis da aka sai akan yadda za a yi za ki tashi sallan dare ki tashi da addu'a yana tashi da addu'a sai ki karanta inna fi khalqis samawati wal ardi zuwa ƙarshe al-imam an-nawawi yake cewa malamai sun yi saban dangane da wani irin tsauri yake yi wasu ka ce ma'ana zai wa ɗan adam ne asiri sai rika jin ai daren da saura daren da saura daren da saura ba dan komai ba sai dan ya ga ya hana shi tashi yayi wannan sallah sannan kuma abin da ya shafi shi wannan dare ɗin, yaya za ki warware waɗannan ɗauri da ke ɗan yake miki na farko duk lokacin da kika zo za ki kwanta da daddare kina so kuma ki tashi dare ki mun laili ki yi alwala kafin barci. ko da kuwa ba ki da niyan tashi dare ki wannan alwala kafin barci? ko ba ki da sarki ya halatta ki dan ba sallah bane alwala ne na barci. saboda ya tabbata cikin Bukhari da Muslim manzon Allah ya faɗa bara'u dan Azib idan ka zo wurin kwanciyanka kafin ka kwanta ka yi alwala irin alwalan da kake yi wa sallanka na biyu kafin ki kwanta bacci ke sallan wuturi in kin ji tsoron kefa ba za ki iya tashi ba amma in kina da tabbacin za ki iya tashi dare ki yi sallah to ki bar wuturin ki din ki zo ki yi shi a ƙarshen dare don yin shi a ƙarshen dare ya ci falala idan kuma kin yi wutirin dafa da wutiri dare kuma sai kika tashi sai ke na tsira raka a biyu kina kina sallama ba za ki sake wani wutiri ba dan ba a wutiri biyu a dare daya wancan wutirin da kika yi kafin ki kwanta ya dauke shi sannan na uku kafin ki kwanta din sai ki hada tafukan hannayenki guda biyu haka idan kika hada tafukan hannayenki biyu sai ki ka kusa da bakinki sai ki karanta kul huwallahu zuwa karshe falaki zuwa karshe nasi zuwa karshe sai ki shafa duk ki za ki faro daga kanki zuwa abin da ya sawwaka ki sake ka hannunki ki sake karantawa ki shafa yadda ya sawwaka ki sake ka sau uku kenan sai ki shafa duk ki sai ki kwanta to wannan karanta da kika yi to shedan ma sai zo wurin ki ba sai yana wata taba cikin shi to wuta ne zai ya kama sai ki karanta wannan sannan bankin karanta sai kuma abu na hudu kafin ki kwanta din sai ki karanta karshen suratul baqara amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa masir ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين karanta wannan kafin ki kwanta annabi yake duk wanda yake karanta kafin ya kwanta to sun wadatar da shi shedan ba zai iya mishi komai ba sannan na biyar sai kuma ki karanta wani sura daga cikin surorin alkur'ani kowane irin sura son samu ki dubi alkur'ani kowane irin sura da ki karanta kafin ki kwanta in kin karanta ta tabaraka ma yayi dan akwai nasi da yazo akan haka sannan kuma na shida sai ki karanta ayatul kursi a nitse za ki karanta ayatul kursi ba za ki sa hannu ki shafa a jiki ba za ki karanta ayatul kursi daga farko har ƙarshe annabi yake duk wanda yake karanta ayatul kursi daga farko har karshe she Allah zai kare shi daga shedan shedan ba zai iya taba shi ba har gari ya waye Abu Hurairah radiyallahu anhu an tara zakkan da kai aka aje a masallaci aka ce rika kula da shi yana bacci sai ji cikin su to din yana motsi yana tashi sai je kowani wani tsoho ya zo yana sata sai ce kai baba da cijo me ya kawo ka yace ɗana iyalai sun yawa mata hudu yaya arba'in da takwas gaba a abinci amfanin gonan ya ɗaye iyalai sun kwana da yunwa ina rasa ina zan je abu da ya tausa musu baba baba wannan ba girmansa ba sai dan ɗibi wani abu ya ce to baba ga shi ka da ta amma gobe karkada ya ce to ɗana na gode na gode da rike sandan shi da kyar duk duka ya tafi ana zuwa sallan asuba sai aka idar annabi ya tabo wurin da wai me faru da kai ne je da daddare har kana da labari ya ce yi eh ma ya ce wallahi wani tsoho ne zo satan abinci ya tausaya min kaza kaza amma na ba shi sai ba zai dawo ne ce zai dawo abu hore da tun da annabi ya ce zai dawo na san zai dawo sakan dare sai sake ji yana zuwa sai ga tsoho ya ce baba a wannan ba girman ka ba ne ai ba a san dattijo da magana biyu ba an san dattijo da magana ɗaya mun yi alkawari da kai ba za ka dawo ba ya kai ka dawo ya ce wallahi ɗana abin ne ya gagara na san na yi kuskure ai akwa wallahi ka san ɗawainiyan ba kai yaro ne za ka ba. sai sake tausaya su sai to je ka baba gobe kam in ka zo na uku ko to za mu yi ba kyau ana zuwa sallah su ba annabi ya ce abu hurara ya mutumin naka ya ce ya da wallahi yadda kuka yi ta sake ban tausa amma ta yanzu kam ya kama zuwa ya ce wallah zai dawo abu hurairu ya ce to wannan daren shi kan ban yi bacci ba lambo na ina jira shi don kuwa sai gashi ya dawo ya ce da na rike shi na ce yau kam ha mai kwatan ka wuri na ya yake babu shi ya ce ɗana ba dogon jawabi zan maka ba zan baka wani karatu in dai ka karanta kafin ka kwanta ba kai saka sake gani na a wurin ba ba ɓarawon da zai ma ta ya ce me ya ce ka ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum zuwa karshe ana zuwa sallah to annabi ya tabo da mutumin kai to Allah rasulullah ya dawo ya ce kuka ya ce ya bin wani karatu ya ce daga ranar da in na karanta ba za su sake zuwa ba sannan ya ce wai sai kuna abu hure da kasan da kake magana ta ya ce da farko dai su da ɗaka huwa ka zo abin da ya faɗa maka ɗin gaskiya ne amma fatan tsirin makaryaci ne wannan tsoho da ka gani ya rasu wannan dattijo ina ka gan shi ba fa annabi ta kai abu da ka mun shi kai ka san da kuke ta harta ne ta yace ɗan ne fa in ce ki ce in hmm? shatan a lokacin ne za ki fara karkarwa da barin jiki ke da ɗan kake kun ga wannan abu ne dangane da wannan amma wani lokacin Allah yadda ba bana ba ba za mu zo mu samu lokaci musamman akan ayatul kursi za mu yi bayani na bakwai kafin ki kwanta subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah sai ki faɗa su talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da hudu subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar fa talatin da hudu in kin haɗa ɗari wannan ya tabbata hadisin Sayyidina ali na na fatima matar saidina ali ta zo wurin manzon Allah mahaifinta kafanta hannunta duk yayi kanta yayi huhwal din nan kamar na noma ba dan kuma sai dan aikin gida ita ce wanke wanke kuma kun san a da ba inji masaran nan za a daka ne da duwatsu na gargajiya ita ce za ta daka a dafa abinci aikin gida ga wanki ga ne duk sun mata yawa ta zo wurin mahaifinta manzon Allah ta ce ya rasulullah sai ka samu yar aiki fa aikin gidan miji ya mun yawa a samo mun mai taya ni aiki khadima annabi ya ce ki je gida ina zuwa ta zo gidanta can da daddare annabi ya zo mijinta yana gida sai dina ali annabi ya zauna a bakin gadon fatima tana bangaren shi kanan ali yana bangaren shi kanan ya zauna a tsakiyar sannan bai ce matarka sai ta zo da kukan in sa mata khadima aikin gidan miji ya mata yawa sai na zo muku da abin da ya fi khadima amfani sai na ali yake me aka kawo mana sai yace shine kullum ta zo kwanciya ku ta rika cewa subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku Allahu akbar talatin da uku ya fi duk wani khadima da za ka duk gajiyar da kika yi sai ka ci gaba daya kun ga abin da annabi ya zata kenan da ka ayyukan gida sun miki yawa da ke roƙi mijinki ya kawo yar aiki me ya kamata ki ba ga wannan addu'an ba da annabi ya ba yar ki in ba ka ba in kin mutu sai ki roƙe shi dan Allah mai gida ka ƙara aure mana ayyukan sun min yawa kaga sai ake rage min ko ba ka ba wannan fi addu'an ko kifiya mazan suka ce kifiya ko kuma me kuka ce <laughs> addu'a ya ji ba da annabi ma addu'a ya yi, ya kai musu da zuwa ce kamar da kishiya ba ko kuma kun yi gaskiya kuna tare da annabi ko su mazan suna tare da waye <laughs> to aka da maka lawa ya ce mazan wa suna tare da Allah amma suna wasu lasa wa ruba'a amma ya kamata wata mu zo mai yi tafsirin na wasu lasan nan ko ko ba cikin tafsirin ku yau yau karatu ba dadi za su ce a za ku ce za su ce wannan malamin yau zuga su yake yi na takwas idan kika tashi kwanciya ba da ciki ba kun san ko mata ku kwanciyan ku ba kan gado wata kawai sai ta yi sufa a rubda ciki an tafi rubda ciki kwanciyan yan wuta haka annabi ya ce rubda ciki kwanciyar yan wuta karki kake kina rubda ciki wata kuma za ta kwanta kan gadon bayanta tana kallon sama yana samun munan mafarki zo ke ta ihu a ce ba abin da ya faru mafarki yana samun munan mafarki in za ki kwanta ki kwanta bangaren ki na dama sai ki ɗauki hannunki na dama ki sa karkashin kumatunki haka annabi yake kwanciya sai ki kwanta a kai kina kwanciya a kan hannun dama kin gama da addu'o'in ka sai ki ce bismika rabbi wa ba'tu jambi da sunanka ubangiji na na aje bangaren jikina wa bika arfa'uhu da sunanka zan iya dagawa in amsakta nafsi farhamha ya Allah in ka karbi raina a wannan baccin to ka jikanta wa in arsaltaha in kuma ka maido min da rayuwata fahfaza ka tsare min ita bi mata fa bihi ibadika salihin da abin da kake tsare ka na kwarai da shi waɗannan abubuwan ina jero muku ne fa da in kina yin su kafin ki kwanta to ba in Allah yadda shedan ba zai iya saki makara sallan dare ba to kika yi wannan addu'an in kin mutu kin mutu yan aljanna dan me in ka karbi dan Allah ka jikanta jiya jiya din ake gama wani rasuwa da aka yi can gaba da kaɗan wani kawai gaba da kagar gunan shi na manta daga kagar sai kauyen jiya da safa kai jana'izan mata lafiyar ta kalau ba abin da yake damunta shine tana shayar da yarta cikin dare sun kwanta lafiya cikin dare tana ba yarta nono ashe sai ta rasu tana kan ba yar nono yar kuma tana shan nono sai ta ji nonon ya yanke shiru sai yarinyar ta fara ihu jaririya tun da ta ji ba ruwan nono tana ihu tana ihu shi mai gidan yana ɗakin ta ji ihun ya yi yawa sai ya shigo ki ɗauki ƴar nan mana suna ji tana ta kuka kaza kaza yarinya tana son nono ki ba ta mana ya yi ta bukin ta ki tashi shiru yana ɗaga ta sai ta zuba sai ta rasu jiya kai jana'izan ta da safe kun ga ikon Allah na baccin kenan akwai wanda daga baccin an tafi to kun ga shine irin wannan addu'a na tara bayan kin yi wannan addu'a sai ki sake cewa bismillahi wa za'atu jambi da sunan Allah na aje bangaren jikina Allahumma ghfir li zambi ya Allah ka gafarta min zunubina wa afta shaytani shaytani na da zai zo ya hana ni sallan dare Allah ka kaskantar da shi ka kunyata shi wa fukkara hani ya Allah ka warware min duk abin da zai sa ni rauni waj'alni fi nadal a'la ya Allah ka sanya ni cikin madaukakan bayinka na goma sai ki ci gaba da ambaton Allah ba yanzu kun kwanta ba kin yi addu'o'in nan sai ki samu wani addu'a ki rika maimaita in kin zo ki rika astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah subhanallah subhanallah ki ta ambaton Allah har bacci ya zo ya tafi da ke kawai ba ki san lokacin da baccin zai tafi da ke ba ba akwai mai baccin da za ta sa waya ta kunna waka tana ji har ta yi bacci ba akwai wacce kuma za ta kwanta bacci tana maimaita wakan da ta kalli cin ɗazu har ta yi bacci ke kuma ki rika ambaton Allah har bacci ya ɗauke ki to waɗannan abubuwa idan kika yi zai taimake ki zuwa ga sallan dare sannan kuma a habbul qiyami ila Allah wani sallan dare ne fi soyuwa a wurin Allah sallan daren da ya fi soyuwa a wurin Allah shine na farko irin sallan dare na annabi Dawud annabi ya faɗa a hadisi cewa haƙus sala haƙus siyami ila Allah siyami Dawud azumin da Allah ya fi so shine azumin annabi Dawud yana azumin kwana ɗaya ya ajiye na kwana ɗaya sallan da Allah ya fi so sallan annabi Dawud idan ya kwanta a farkon dare ya yi bacci sai zai tashi a tsakiyar dare ya yi sallah sai sake kwanta ya bacci zuwa sallah asuba sai ya fita sallah irin wannan sallan daren shi ya fi sannan tashi a rabin dare rabin dare wato a raba dare biyu a tashi ya fi falala sannan kuma a falalan akwai sulusin dare wanda wannan sulusin daren kuma ya fi kowanne falala Shi ne, duk lokacin da sulusin dare ya yi, kun ga sama na ɗayan nan sai Allah zo sama na ɗaya sai rika ce la jama'a ina ne neman bukata ya tashi ya gaya min in bashi ina ne damuwa ta tashi ta faɗa min zan yaye mata ina ne roƙon wani abu a wurina ta tashi ka roƙa gashi zan bata yana ta shelan fa yana cewa ina masu yi mutane duk suna da bacci wanda ya samu ya tashi ya roka shi kenan ya dace da karban Allah ki jira ranar biyan bukatu kawai wannan sulusin daren malamai sun yi magana daga wani lokaci ne yake farawa sun tabbatar da cewa yana farawa ne daga karfe biyu ki tashi irin karfe biyu zuwa uku zuwa uku da rabi wannan lokacin shine sulusin dare karfe biyu na dare zuwa karfe uku da rabi na dare wannan shine sulusin dare Allah yana nan yana sama na ɗaya mai roƙo ta roƙa mai bukata ta roƙa su duba fa Allah ke zo yana cewa a zo kun san Allah kuma ya tashi rabiya baya karewa to lokacin da ana asalin wannan roƙo kowa yana bacci yanzu in aka ce ga wani shaman na lokal gamman ko wani ɗan majalisa ko gwamna ya so ko garin nan ya ce kowace ta zo za a ba ta naira dubu biyu ku ga layin da za a yi a nan wata har za ta suma don matsin layi a kan dubu biyu fa za a suma to ina kuma ya ce dubu hamsin ta ai wata ko sati za ta yi layi wallah tana layi dubu hamsin ko kuma ya zo ya ce to kowace ta zo ta faɗi adadin abin da take so ya kuke gani to amma kun ga ko gwamna ne ko shugaban kasa duk kyautar da zai zai zo ya kare amma na Allah fa in ya bar baya karewa to a tashi dare a roki Allah a irin wancan lokacin da haka muka ce wannan lokacin shine irin wannan sannan daga cikin hanyoyi da magabata suke bi wajen sallan dare kun ga Zainab matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita dan son sallan ta da tahajjud a masallacin annabi da suke fita sallan dare din idan ta fita ita yadda take yi sai ta samu wani gofa a masallacin ta nan ga gofa ta can sai ta ɗaura igiya in ta ɗaura igiya sai ta tsaya a tsakiyar igiya. wai in tana sallah in gyangyaɗi ya zo sai ya hangin nata sai ta farka wai ba ta so ta rasa sallah annabi ya shigo sai ga igiya a daure, sai ta sabanta wannan igiyan fa sai ga ta matar ka sai Zainab sai ya ku warware mutum in zai sallah ya sallah cikin nishadi ka yi sallah cikin nishadi in mutum ya ji bacci ya bar sallah din ya je yi bacci domin madadin mutum ya zo yana sallah yana roƙon Allah in ya zo yana gyangyaɗin sai goma yana zagin Allah ma bai sani ba da haka a tsarin sallan dare kin fara sai bacci zai galabaice ki ki bar wannan sallan ki je ki yi bacci akwai wacce za ta je sallan ta din bacci ya addabe ta sai ta kwanta ko kuma ta zauna in za a yi ruku'i ta tashi duk wannan wahalar da kai baccin nan zai dame ki ki bar sallan ki je ki bacci aikin da ya fito Allah ya gani ki hutar da kai sai ki je ki kwanta wata kuma ana cikin tahajjud sai ta zauna sai su fara hira da kawarta su da mutane da surutu idan ba za ki iya yi a tsayen ba kin gaji a zaunen ma za ki ci gaba da sallah annabi in ya tashi dare ba lafiya ko gajiya yana sallan a zaune da haka a zaune ne amma kuma shi ma sallan yake yi in an kusa ruku'i sai ya dago sai a yi ruku'i da shi da sujada da haka haka za ki rika yi sannan an karbo daga abdullahi dan kasa ya ce na shiga wurin uwar muminaina na aisha da na shiga wurinta sai ta ce ya abdullahi dan kai karka ka sake ka rika barin sallan dare domin na ji annabi yana na ga annabi baya barin sallan dare sai in ba shi da lafiya ko kuma wani daren ya tashi yana cike da kasala nan ma baya bari sai sallan a zaune kenan daren da ma kina jin kasala sai ki je ki sallan gaba daya a zaune ba ke laifi ba annan ma in ya ji kasala ko baya jin daɗi a zaune yake yin sallah an karbo daga gare ta nana Aisha an tambaye ta shin manzan Allah ya kasance a sallan dare yana yin karatu da murya ko yana yin karatu a boya a asirce ta duk yana yi wani lokaci karatun a asirce wani lokaci kuma ya yi karatun a bayyane da haka duk wanda mutum ya yi to ya yi da haka wani lokacin za ki ga ba ki iya fitowa masallaci ki yi sallah ɗin ba to amma kuma sai ki yi a gida ki karanta iya abin da ya sauka ba sharadi ne sai an yi saukan alkur'ani ya zo cikin al na hakim da sanadi ingantacce ce lalle annabi ya wuce wurin gidan sayyidina abubakar annabi ne tsakar dare annabi yana tsayiran gadi wani matsala sahabban shi suke ciki mai matsalan gari in akwai insecurity akwai yan ta'adda annabi shi kadai yake jin su baya jira wani ya da ya je wucewa gidan sayyidina abubakar sai ana sallan dare amma karatun kasa kasa ya zo wuta ta gidan sai na umar ai yana shiga layin ya ji muryar sai na umar ya bar layin ko ta ina gari yawa ya tambayi abubakar na je wuta gidan ka na ji muryar ka kasa kasa me yasa sai sai ya ya rasula to ai wanda nake dan shi yana ji na Allah da. kai kuma umar me yasa yace eh shaytan kar ya zo mana layi sannan mutane suna bacci ba su tashi sallah ba zan yi da muryar su tashi sai annabi ya ce a'a umar ka ɗan saukar da muryanka ƙasa muryan ya ɗan yi ƙasa ya yawa ba a ce dan ka tashi sallan dare ka damu kowa sai ya tashi ba kai kuma abubakar ka ɗan ɗaga muryanka kaɗan ya yi ƙasa sosai tsakatsakiya kenan ya zo cikin muwaffa na imam malik hadisin abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yadda ya ce mahaifina umar ya kasance yana sallan dare har zuwa ƙarshen dare in yayyayi irin karfe uku da rabi ko karfe uku sai zai tashi matan shi da 'ya'yan shi tunda Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha iyalanka ma ka kula da sallan su to in yazo zai shafa'i da wuturi sai tashi matan shi da iyalan shi sai sai to kuma ku zo mu shafa'i da wuturin da tunda ya tausaya musu ba za su yi sallan daren ba gaba daya to in ya zo ƙarshe shafa'i da wuturin sai tashi sai sai to ku zo mu shafa'i da wuturin tare hadisi ma tabbata manzon Allah yake duk mutumin da ya tashi sallan dare da ya tashi sai tashi matar shi ki tashi mun sallan dare da bata tashi ba sai ɗibo ruwan sanyi ya watsa mata dan ta tashi daga nan sai ta farka ta zo ta yi alwala suka yi sallah annabi ya ce Allah ya musu rahama shi da ita ita ma ta tashi sallan dare sai ta ce me gida tashi mun sallan dare da bai tashi ba sai ta ɗebo ruwan sanyi sai ta watso masa sai ya tashi suka yi sallah to rahaman Allah ya shafe su kun ga wannan soyayya ne a kiyamun laili ko ta tashe shi in bai tashi ba ta watsa miki ruwa shi ma tashe dan ba tashi ba ya watsa mata ruwa ai za a zauna lafiya ko sai an ji bayani ma na. yanzu kun ji bayanin ai to ya zo cikin bukari da muslim da musnad na imami ahmad hadisin abu usman an-nahdi naga lokacin ma ya tafi yake cewa ta gayyatu a ba sab'ata ta ta ayyan na je wurin sayyidina abu hurera na yi sati ɗaya a wurinsa yace sai na ga ya raba sallan daren sa shi da matarsa da ƴarsa sai ka wancan hadisin da dazu muka kawo yayi farkon dare ƴar sai yi farkon dare matar ta yi lokaci na biyu shi kuma lokaci na uku sannan daga cikin ladubba da ake so mutum ya kiyaye a sallan dare bari mu ka a gurguje shine mutum ya yi alwala kafin ya kwanta bacci da kuma kudurta niyan cewa zai tashi dare ya yi sallah sannan na biyu tanwidin nauni akhdhir raha baccin da zaki ɗan yi kafin ki tashi sallan dare, ki sa niyan cewa zaki baccin ne don ki dan huta jikin ki dan huta kawai ba wai da niyan zaki bacci ba ne haka kawai a'a ki niyan zaki dan huta ne zuwa anjima sannan lokacin da za ki tashi kiyamun laili din ki tashi kina mai ambaton Allah sannan kina tashi za ki sallan dare ki ambaci Allah a lokacin hadisi ya zo annabi ya ce duk wanda ya tashi cikin dare zai kiyamun laili sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah subhanallahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim in kika faɗi wannan sai kuma kika sake to Allahumma ghafirli Allah ka mun gafara to duk addu'an da kika roka bayan wannan Allah ya riga ya karbi addu'an ki kawai ki jira ranan tabbatuwan abin da kika roka sannan kuma idan kika yi sallah bayan wannan addu'a sallan ki ya karbu an karbi sallah an karbo daga abin hurera yace duk mutumin da ya tashi sallan dare yace alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi zikrihi shi ma ibada Allah zai karba sannan abu na hudu ladabi na hudu kin tashi sallan dare ki aswaki lokacin da kika tashi kafin ki je ki fara sallan dare haka manzon Allah yake yi yana tashi sallan dare sai da aswakin shi goge baki in ba ki ko brush da makalin sai ki goge bakin ki da shi na biyar karatun da zaki in ke da kanki ne zaki sallan a gida sai ke yi karatun tsakatsakiya ba ki daga muryan duka ba ba kuma ki sassauto da muryan ki ba ko da yake akwai wasu kurakurai da mata suke yi a lokacin sallan dare galibi za ta zo sallan dare ne ko kuma ba ma sallan dare ba yanzu mata za su zo sallan asuba magariba ita wai karatu a asirce ake yi in an yi magana wai aiku mata ne wai maza ne aka ce a daga murya wai sai haka wai an yi magana tana nufin ai muryan ta al'aura ta to da kike jira ba ki je kasuwa ki je biki shi kuma mai sunan shi annabi da ya karantar da mutane sallah maza da mata tun suna wurin sai ce jama'a sallu kamar ra'aytu muni usalli yadda kuka ga nayi sallan nan to kuma ku rika yin sallah haka bai bambanta namiji da mace ba aka babu bambanci tsakanin sallan namiji da kuma ya mace na shida san ki rika halattowa lokacin da ke sallar dare din ki rika jin a jikin ki to fa Allah madaukakin sarki ya zo sama na daya musamman in kin dace da karfe biyu zuwa uku zuwa uku da rabi din ki rika jin cewa Allah ya zo na cewa ina mai neman gafara in gafarta mata ina mai neman tuba in yafe mata ko akwai mai roko ya roka in bashi ki rika jin Allah ya zo kai na ka to ki ta roƙon waɗannan abubuwa na bakwai ki rika yin tunani da tadabburin duk abin da kike karanta duk ayan da kike karanta ki rika ji a jikinki ayan yana miki gargadi ne da wa'azi sannan na takwas na ƙarshe cikin ladubban in za ki sallan dare ko ta hajjir kika je kafin a fara ki raka a biyu ga jinjeru in ya so ki karanta fatiha da kul huwallahu fatiha da kul a'udhu birabbin nas gajeren raka'a biyu za ki bude sallan dare da shi kafin a fara ta tahajjud in a gida ma za ki sallan dare ki bude da raka'a biyu ga jinjeru sannan a gurguje ga wasu al'amuran da in kin kiyaye zai sauƙaƙa miki iya samun yin sallan dare na farko ki rage yawan ci da sha kafin bacci wata za ta tana so ta sashi sallan dare amma sai ta cika cikinta da abinci nak in abincin ya rage ma ba wurin shiga ne to duk mutumin da ya ci ya sha cika cikin tap sai ba abin da zai iya yi sai bacci ba shi ga yaro ya addabe ki da kuka mama yana yunwa mama yana yunwa, ki ba shi abincin yana ci yana ci yana zaune sai ki ga yana gangari haka yana ci yana gangari sai zo ya zube ya tafi sai awa biyar yana bacci to kina son sallan dare karki ci sosai karki sha sosai domin magabata suka ce la ta kul kafiran karki ci da yawa fa tashrab kafiran ki sha da yawa fa tanamu kafiran zaki bacci da yawa fa tafsira kafiran sai ki asara da yawa kuwa dan haka kar a cika ciki sosai cika ciki din nan ko a likitance ma akwai matsala dangane da lafiya Da haka sai a kiyaye in ba haka ba za a yi asaran tashi sannan na biyu kina so za ki tashi sallan dare karki aiki mai yawa wanda za ki ta sosai wanda in kin kwanta bacci kin san kafin ki tashi zan hankali dan kin yi aiki da yawa duk daren da za ki sallan dare sai ki dan sassauta wa kanki wasu ayyuka da Kin yaso ayyukan ki su da safe wasu ayyukan da za su hana ki aiki amma kin yi ni da safe wanki an jima kin je kin yi kaza can kuma kin je kasuwa can kin je wurin tela ɗinki ke ce zirga zirga kin gama tara gajiya to kin san kin kwanta tashi sai a hankali to mutum ya rage wasu ayyuka da zai zanto zai iya hana shi sallan dare na uku Allah ya tukal kailula duk mutumin da yake sallan dare kuma yana so ya rika tashi to kar ya sake ya rika barin baccin kailula baccin kailula shine irin wannan lokaci baccin safe haka irin karfe sha ɗaya zuwa a zahar, to mutumin da zai sallan dare kun san bai samu bacci isasshe ba baccin rana kuma duk yadda zaki baya cire gajiya galibi to amma baccin kairula yana da wani albarka da annabi ya faɗa irin karfe sha ɗaya ko sha ɗaya da minti kaɗan haka sai ki ɗan kwanta zuwa a zahar a tashi zaki ga bacci ne ɗan kaɗan amma kuma ya wadatar to irin wannan baccin kai lulan, annabi baya bari yana ƙara wa jiki ƙarfi annabi yake kilu musulmi ku rika yin baccin lulan nan fa inna shayabin la takil don shaydanu su ba sa yin wannan baccin sannan na hudu mutumin da yake son sallan dare to ya rage sakon Allah domin yawan sakon Allah yana hana tashi dare in mutum yana yawan zunubi duk waɗannan abubuwan ya kiyaye amma sai ya makara ba zai iya tashi ba dan zunubi yayi yawa da wata ma kafin ta kwanta an gama kallon dirama an gama jin waka a sabon Allah aka yi bacci an kunna ana ji an yi bacci to kun ba zai ya tashi ba wani mutum ya ce alhassan basar ya aba sa'id ina kwanciya fa lafiya ta kalau ina so in tashi sallan dare har zan aje ruwan alwalara. amma sai in gagara tashi sai ta kayyadar ka zunuba zunubin ka ne ya daure ka an tambayi abdullahi dan mas'ud me yasa ba ma iya tashi sallan dare yace zunuban ku ne yayi naka in zunubi ya yawa yana hana mutum tashi dare na biyar mutum ya guji ni'imomi masu yawa na wurin kwanciya mutum ne zai yana so ya tashi sallar dare ya samu katifa mai laushi ya samu filo mai laushi ya je ya kwanta ya zube ya kawo fanka ya kunna inda AC ma ya ƙara ya abin nan ga abubuwan ni'imomi da zai sa bacci kwanciyar hankali to ai kai ta tashi sai a hankali kana so ka tashi sallan dare to ka dan rage ni'iman in goro ne wancan timtim ɗinka ka ture ka samu buhu ko tabarma eh, ka samu tabarma ba filo hannunka shi ne filon in ka gaja za ka ce bari in ja to duk ka karfe nawa ne duk ka karfe nawa ne to sai goro ne shi kuma magidanci shi kenan a kwanta a gadon amarya da shi da amarya an makara za su tashi sallan dare to oro yake su kwana a kan kushi to a ma kushi wani lokaci akwai ni'ima sai a kwanta a ƙasa ko a shimfiɗa wani tagurma ko kafet ko a kwanta a kan ledan ɗaki ko kafet ɗin ɗaki sai a yi filo da hannu tunda ana so an jima ƙarfe ɗayan dare a tashi in ba haka sai a kwanta ya makara ta makara a gagara samu wanda zai tashi wani kenan na shida al adi an sudurin nazari wal kalam sannan mutumin da yake son sallan dare ya guji yawan kallace-kallace wani zai sallan dare shine zai zauna ana ta kallace kallace fina-finai da yawan hira wani a majalisa zai tashi karfe sha biyun dare a rumfan mai shayi kuma wai zai ya kwanta wai karfe ɗayan dare kuma zai tashi sallan dare kun ga wannan ya yi wa kanshi asara sannan na bakwai yawaita ambaton Allah yawaita ambaton Allah yana raya zuciya yawaita ambaton Allah yana raya zuciya daga mutuwa to idan mutumin da ya zanto baya ambaton Allah zuciyarsa zai zanto a mace in mutum yana yawaita ambaton Allah madaukakin sarki kuma al'amarin shi zai zanto a raye yake to kullum zuciyarsa a raye yake yana barci ne amma a fadake yake abu kaɗan zai an karar da shi sai ya tashi sannan na takwas mutumin da yake so ya rika dawwama da kiyamun laili ya rika cin halal ya guji cin haram duk lokacin da bawa ya zanto mai yawan cin haram zai asaran samun kiyamun laili har addu'a in yi Allah ba zai karba ba mun san hadisi na goma cikin arba'u na hadis wani mutum da ya daga hannu yana addu'a wa masabuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa gubiya bil haram abubuwan da ya rayu akai gaba ɗaya haramun ne annabi ya ce to ta Allah zai amsa masa abin da yake sannan daga cikin abubuwan da ake so mutum ya kiyaye in yana so ya zama mai yawan kiyamun laili ana so ya wanke zuciyar shi daga yi wa musulmai hassada in mutum yana da cutar hassada da kulli ga ɗan uwanshi musulmi wannan kulli da hassadan yana haramta musu samun siyata ya yi kiyamun laili da haka a cire hassada a zuciya a cire kyashi a cire mugunta a cire neman mutum a ga ya ci baya in an ba a cire wannan ba to yana hana mutum tashi dare sannan a guji bid'a in mutum bai guji bid'a ba to zai sa ba zai iya tashi sallan dare ba sannan mutum ya daina sa kai shi damuwan duniya yawan damuwa da abun duniya yana haramta mutum kiyamun laili kullum ki kwanta ki gyara bacci kin sa kanki damuwa wai mai gidanki bai miki kayan sallah ba wannan damuwan duk sai ana ki sallan dare bai miki kayan sallah ba kuma kina da sallah ba take ki roki Allah shi ya baki ba sannan na biyu khawfun ghalibun yulazimul kabba innahu idza tafakkara al-abd fi ahwali al-akhirah wa darakatil jahannama dara nawmuhu wa azuma hazaruhu sannan yawaita tuna azaban Allah da wahalhalun da za a haɗu da su ranar kiyama in kina tuna waɗannan to zai na hana ki yawan bacci din sai ki rika tashi sannan kuma mutum ya rika tuna falalan kiyamun laili zai sa ya rika tashi mutum ya rika tuna daɗi da zai ji in yana ganawa da Allah sallah din nan ganawa ne da Allah ki rika tuna cewa ran kiyama za ki ga Allah akwai daɗin haɗuwa da Allah sai ki ce to bari ki rika tashi dare sai ki ma ki samu wannan sannan rage buri kun san akwai burace burace kina burin kaza burin kaza ki rage buri yawaita roƙon Allah Allah zai baki abin da ma baki tunanin burinsa ba sannan na shida na ƙarshe ki rika tuna irin baccin da zaki a duniya akwai baccin kabari na duniya ne zaki ya tashi ke sallah kabari in kin kwanta kin kwanta kenan babu sallan dare aiki ya riga ƙara na duniya ne zai wace ki a can waɗannan abubuwa idan muka bi za su iya taimakonmu a kallolin daren mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin kiyamun laifi da sallan tahajjudi Allah madaukakin sarki ya amsa ibadunmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Thank wannan tana cewa assalamu alaikum tana cewa mata bayani ne akan da jinin istihaba da kuma jini. na shi jinin istihaba ba wani kala yake da shi guda ɗaya ba shi asalin istihaba wato jinin cuta da ake kira koyoyon jini shi yana faruwa ne daga shedan shaɗan ne gali shaɗan ne zai zo ya bugi wani jijiya a can mahaifa to in ya bugi wannan jijiyan jijiyan ya yi gefe to shi kenan jini ya rika malalowa ke da ba tsayawa haka annabi ya faɗa cikin wani hadisi hafiz ibn hajar ya kawo hadisin cikin bulugul maram annabi yake cewa rasbatun min rakbati shaytan bugu ne da shaytan yake wa wani jijiya a cikin mahaifa shi kenan jini ya rika malalowa yasa galibin sa in ya faru neman magani ake maganin kuma galibi na ruqya ne da kuma na islamic da su ake amfani da su dan a samu sauki tunda daga shedan ne sannan abu na biyu shi jinin kamar da muka faɗa ba wani kala ne yake da shi ba abin da ake dubawa shine dama jinin haila yaya yake annabi ya faɗa damun hai damun aswad yu'rab jinin haila jini ne wanda yake baki mai sarkin jaja jaja haka jinin haila yake sannan kuma abu na biyu bayan wannan hadisin shi jinin haila baya tafiya da kala ɗaya ko da yanayi ɗaya ko da hukunci ɗaya don haka galibi hukuncin jinin haila yana tafiya ne da gwargwadon inda mace take rayuwa yanzu a lokacin zafi din nan jinin haila yanayin zuwan shi daban da kuma yadda yake zuwa a lokacin sanyi a lokacin sanyi galibi yana zuwa kawai ruwa ne haka a lokacin sanyi kuma zai rika zuwa ne a dunkule saboda sanyi da yanayin zafi shi yasa mace da take rayuwa a irin wurin da ake da sanyi kamar irin filato da sauransu jinin al'adanta yana bambantuwa da irin saudiya saboda wuri ne mai zafi shi kuma da haka ba a ba shi kala ɗaya almuhim abin da ake duba dangane da jinin cuta al-istihada din ne. dama ke asalin jinin al'adanki yaya kalan shi yake domin da annabi ya ce damun aswad yu'rab jinin haila baki ne mai sirkin jada jaja malamai suka ce duk wata in jinin haila ya tashi zuwa wa mace farkon farawa yana iya zuwa da wani kala baki baki mai sirkin jada jada in sai kwana ɗaya biyu kuma sai ya canza kala galibi domin wancan farkon zuwa ne yana haɗe da wasu datti da suke zuwa daga mahaifa to kwana ɗaya biyu wannan dattin sun gushe yanzu zallan jinin ne zai rika zuwa Da haka kawai abin da kowace mace za ta duba dama kin san kalan jinin hailan ki ai sannan a kowane wata kwana nawa yake zuwa ne. to jinin hailan yana zuwa a kala kaza sai kika ga wani watan ya canza kala to idan ya canza kana misali jinin yana zuwa miki dama duk wata kwana hudu da ya zo miki daidai kwana hudu madadin ya sai a sai daga ya ci gaba da zuwa to sai ki dubi kala shin kalan kalan su ɗaya da wanda ya zo miki na kwana hudun farko sai kika ga a'a kalan ya bambanta to tun da kalan ya bambanta wannan da ya zo bayan kwana hudun ba jinin haila ba ne istihaba ne jinin cuta ne to daga nan wannan jinin cutan ba za ki daina sallah ba kuma za ki ci gaba da azumi sai ki ci gaba da neman magani in yana zuwa gangarowa ke baya tsayawa to sai ki amfani da wani hadisin da annabi ya ce azahar da la'asar sai ki jinkirin azahar ya tafi farko farkon la'asar sai ki musu wanka ɗaya sai ki azahar da la'asar ki hada magariba da isha sai ki wanka a lokacin magariba ki hada magariba da isha shi kuma sallah asubahi wanka ɗaya akwai wacce kuma jinin hailan ne da na cutan iri ɗaya kuma in ya zo tun daga farkon wata har wata ya kare ba tsayawa kun ga bai bambanta mata kamar ta wancan ba da za a ce kwanan hailanta kaza wannan duk kala ɗaya ne to babban abin da za a duba sai ki ƙanshinsa ko kuma warinsa yaya yake warinsa iri ɗaya da warin hailanki na farko in warin ya bambanta to hailanki daban za ki rika amfani da warin wancan wari ɗayan kuma shine a matsayin jinin haɗuwa na cuta to warin ma da kalan da yanayin zuwan duka ɗaya ne to a wannan lokacin sai ki duba dama a baya duk wata kina yin hailan kwana nawa ne sai kika duba ce, dama duk wata hailan ki kwana biyar ne duk wata hailan ki kwana shida ne to sai ki dauka duk wata kawai sai ki cire kwana shida hailan kwana ashirin da hudu fa jinin cuta to matsalan akwai wacce kuma ita dama tun lokacin da ta balaga ta fara jinin haila a haka ya zo mata tun da jinin ya fara zuwa mata bai taba tsayawa ba kun ga yanzu wannan sai aka duba kalan kalan ba bambanci ƙarnin ba bambanci sannan kuma ba ta taɓa jinin haila ba a ba balle a ce dama kwana nawa yake miki a ce ki cire kwanakin hailanki daban na istihaba daban to irin wannan ya za a yi da ita ita kuma yadda za a yi da ita sai a duba mafi yawancin mata kwana nawa suke suke yin al'ada dama sai a yi amfani da majority mafi yawa sai aka ta ga ah, ai mafi yawancin mata al'adan su kwana shida ne ko bakwai to ita ma shi kenan duk kwana shida ko kwana bakwai shine al'adan ta ragowan kwanakin kuma haɗuwa ne wato jinin cuta an sai ka rika amfani sallan da muka yi bayani da azumi da muka bayani za ka rika yi amma kuma za a ci gaba da neman magani dan mun faɗa galibin mas'ala ce daga jinnu dama jinnu yana kawo irin waɗanne da manufofi watan zai yi mata haka ne dan galibi wasu masu samun masu maza in yi mata haka to kullum kenan tana jini mijin ba zai neme ta ba to dan ai baya son haihuwa dama to kullum tana jini tana jini an ne magani ya gagara ashe jinnu ne to karshe sai ce zai sace ta za zauna ba haihuwa kenan akwai wanda ma shagwaye da ya kawo cikin littafin asarimul bashar mijinta soja ne tana fama da jinin cuta amma in mijin yana gari da zaran ya tafi gari barikin da yake aiki to shi kenan ko wata nawa ne ba ta jini in ya samu fas yana jira a garin in ya hau mashi yana zuwa kofan gida ta fara jinin har ya sati biyu na fas da aka shi yana shiga tasha ya hau mota motan suna cik zai tafi shi kenan jinin ya tsaya to galibi yana faruwa daga jinnu ne sai a ci gaba da neman magani ta hanyoyin musulunci da ya dace sai a samu waraka in sha Allah wallahu a'lam wannan tana cewa salamu alaikum menene haka ana wa da suke cikin ciki menene haka matan da take cikin idda abin da aka haramta mata matsayinta na matan aure su aka haramta mata misali tana tana idda babu fita daga gidanta ta je wani anguwa dama an za ta fita da izinin mijinta to yanzu idan da take ciki ba za ta fita ba ko ba za ma ta fara tambayin shi fita din ba don yanzu auren su ba za a ce ba ta karkashin shi ba kuma ba za a ce tana karkashin shi ba domin idan da kike har yanzu kina karkashin mijinki da za ki mutu zai gaje ki in ya mutu za ki gaje ki in dai sake ɗaya ne ko biyu in dama sake uku ba a maganan idda a nan amma sake ɗaya ne ko sake biyu ne kina karkashin matar ki da haka wani ma ya zo ya gwada cewa yana neman auren shi shi babban ne babu fita sannan kuma shi zai ci gaba da ciyar da ke shi zai ci gaba da baki ka abin sha tufafi omon wanki sabulun wanka duk abin da kika nema za ki ga, shi zai baki sannan a gidan ki za ki in haya ne shi zai biya kuɗin haya har ki gama hijja da haka ba za ki je unguwa ba za ki ɗau wanka ki ci kwalliya kuma ya gani ba za ki sa hijabi ba in ke da shi amma shi kuma ba za ku keɓe ba ba zai kira ki a ɗaki to ku keɓe ba keɓewa za ki ci gwaggwaro ki zauna a gidan in ya zo da ɗakin ki ke ɗakin ki ci kwalliya duk wani ado da turare duk zaki amma wa iya mutum ba wani ba shi ne hikiman iddan ai dama haka ke kiran shi ya baci to kwana ɗaya biyu da sauransu ya ga ana ɗaukan kwadon ya ce kai yanzu iddan nan in ya ƙare ta koma wurin wani kai ina shi ne Allah ce la ta dari la'alla Allah ba da zalika amra sai Allah so da wani al'amari sai goke abubuwan da muka yi a bayan nan kuma zauna mu sulhunta kanmu sai kin san kurakuran ki a gyara ni ma sauran a gyara shi kenan sai a tsohunta sai a dawo da aure shine manufan yadda yi? Allah baya son sakin ne ba amma ke ana sakin ki shi kenan kin ɗibi gana masu go kin yi go zuwa ku to kin da sai a samu matsala amma in ya sake ki a ka'idan musulunci ma kai ki sanar da iyayenki ki kama idda in ya mai da ke to zama ba ma wanda ya sani kawai shi kenan to ka'idan kidda din da haka ba za ki je unguwa ba ba za ki ado wani ya gani ba sannan kuma wasu mazaje ba su rika shiga wurin ki? ko ki je kina waya da wasu ki ce ai ke yanzu mijinki ya riga ya sake ki dan haka ke ai ba ki da ra'ayin koma ko ba ki da ra'ayin koma gare ki to dole dai ba za ki je ko ina ba za ki zauna a gidanki kuma in yace ya mai da ke to ya mai da ke ko duniya za ta yi yaya ya riga dawo da ke akwai waɗanda suna da irin wannan mijin ya sake ta ko sati ba a yi kenan kuma ta fara yin samari a ko'ina akwai wacce na taba gani haka mijinta ya sake ta an sake ta a daren uwar da asuba ta zo ta same ni a gida kaza kaza ya sake ta su ita ta koma har abada aka fara kira min laifukan mijin da sauransu na yanzu sake nawa ne saki ɗaya ne na da sake ɗaya sai yana da za dawo da ita yanzu tana ina tace tana gidanta na ce kin mai da ita gidan miji tace wallahi ba za ta koma ba sai ina mata bayani ta ta ce ni fa ba zan ji wa'azin ka ba na ce to na daina ki ce abin da ya miki kyau ki kwana ɗaya biyu sai na je gidan sai na ga ga yar ta zauna ta sa wani kati yana nuna jikinta kuma ga wannan ya shiga wannan ya shiga kan sai ga wanda ta da ta gida za ki zai na zan je ango na ce ke ba kina idda ba ta ce ni fa bani da ra'ayi in koma gidan shi ta oke shi ne ba za ki idda ta ce eh mana iddan ne ni koya zai ba zan koma ba na ce to musulunci ya ce ki idda ta ce eh ko na idda ni ba zan koma ba ni yanzu ma yanzu na fara yin samari na ce eh har ki nuna ke kora ba ta ce eh mana kuma lokacin ana magana ko kwana goma ba a yi da rabuwan auren ba ina ta ce karki kaza ba daidai ba ne ina a shar an je an samu wani ana yana da kuɗi a hannu ya zo ya aure ka sai wata ne ai wani ma ya zo na da mata na idda kika ce a'a yanzu kika dan ban gaya mata ba amma ki din na gaya miki ne yanzu tana idda yanzu yana jira in ta gama idda shi kenan sai ai yadda ta musulunci ba daidai ba ne har yanzu matan mijinta ne in mijin ya zo ce ta dawo ta dawo a musulunci ba ke daidai ba to da wa'azi na ya yawa sai aka daina bani bayani ce wannan an gaya miki yana wa'azi da yawa kwana ɗaya biyu a da aka daina magana yarinya ta rikice kuma ta ce sai mijinta kun ga biyan wai ta rikice sai mijinta wata ce ba shi da hankali ga wani ya zo da kuɗi ma za a haɗa da ta ga ana son a cikin mai da ita wurin mijinta dan na zo na je na samu alwalinta nace kuna ganin matsalar da yake faruwa ga shi ne na yi wa'azi ce wa'azi na yayi yawa ba za ku je ku gyara al'amarin sai yace kyale kullum tana fita ta kira mijin a waya sun tana neman su yi sulhu to a da aka ce sai wani ya taura ita kuma tana son mijinta ta koma aka ce ina ta kaɗi bikanta sai ta gudu gwamnati ta kashe wayanta aka shiga neman ta a duniya da ta zo ta kira zan da amma sai kun yadda zan koma aka ce an yadda tana dawa sai ta ɗibi kayan ta ina za ki gidan mijina uwar tana ba za ki da son lafi ta ce aka tara jama'a a layin yanzu su ne tana gidan mijinta ya dawo da ita ya sake gyara mata kujerunta ma sabbi aka sai da tsofin ya gyara mata gadonta sai sabon soyayya kuma to kun ga irin wannan a musulunci ya kamata kawai a bi karantarwa musulunci sai a zauna lafiya haka duk abin da Allah haramta miki a matsayin ki na matan aure a iddan ma an haramta miki kawai wallahu a'lam tambayar da mafi yana cewa idan ne ta ji kira kuma ko kai ko ko za ku yi abu ko kuma shin wannan sallar malam ya ta zo da rana ne cikin ya ta ko kuma ta idar da sallar ne ta yi alwala kenan na'am Ok, kin ji kiran sallah sai kika yi alwala ko ba ki yi alwala ba sai jini ya zo miki shin za ki zo kira ma wannan sallah bayan kin zo kin yi tsarki ko ba za ki rama ba zance mafi inganci ba za ki rama ba sallan da ake rama mishi Shi ne lokacin sallah ne ya yi. sai zama bacci ya ɗige kin zo kin farka misali mu ce a zahar kin farka lokacin la'asar kin ga ana bin ki sallan a zahar dan kin bacci ya ɗige ko kuma mai yiwuwa kina hanyar tafiya mota bai tsaya ba kin zo gari lokacin sallan har ya riga ya shiga kina kokarin ki alwala ki sallan da ya wuce miki sai jini ya zo miki kin ga sallan ya zo har ya wuce sannan jinin ya zo dama sallan da zaki zaki rama baci ne to wannan bayan kin zo kin yi sarki zaki rama amma lokacin sallan ana ciki bai wuce ba sai jinin ya zo miki kuma ana cikin lokacin sallan ba za ki zo ki rama ba domin jinin da ya zo miki Allah ne ya ce dama in jinin ya zo karki sallah yanzu jinin ya zo jinin ne ya hana ki ba ke kika ki sallama da haka ba za ki rama wannan sallan ba shine zance mafi inganci wallahu a'lam wannan tana cewa salamu alaikum ita ne take ki azumi daga baya kusan yamma ko ta fara jin ciwon sai ta fara jin ciwon kusan za a ajiye azumi ko ta yi amma azumin ki yana nan hadisi ya zo annabi yake cewa duk mutumin da yake da azumi sai aman ya zo maka ba shi ya jawo aman ba aman ya kwace ne ya zo da kansa annabi yake falin shi masaumu ya wuce da azuminsa ba komai akan azuminsa amma manista a'a wanda tana da azumi ita ta jawo aman da gangan ta sa hannunta tana kokarin aman ya zo kawai ta huta akwai wanda ga yanzu in an ajiye miki wani abu wani kala haka in ya ga kalan kalan zai iya sa shi ya amai ko kuma akwai wani abun kazantan da in ya gani zai sa shi amai da gangan yana da azumi sai ya je dan yayi abun da zai yi aman da gangan to wannan in aman ya zo miki to azumin ki ya kare amma ita zuwa ne aman yayi ba ita aman ba ita ta ga aman ba azumin ki yana nan ba abin da ya samu azumin ta wallahi a'lam ita ne janaba ya same ta yadda za ta yi wankan janaba ce wani a ta da gudu za ta yi wankan da janaban ta shi ke sa al'adar ko ta zo ta yi sarki na al'adar ta yi wanka da ko kuma za ta daga ta zo ta haɗa na'am za ta haɗa ne ta zo ta yi wanka biyu da. Shi ne zance mafi inganci duk da cewa akwai malaman da suke ganin in ta zo ta yi sarki in sai wanka ɗaya ya ɗauke wasu malaman suna ganin a'a kowanne sai an mishi wankan shi cikin su akwai ibn hazm yake cewa kowanne a mishi wanka ne dalili yake innama a'malu bin niyyati ayyuka suna da niyoyi kenan tunda ayyuka da ya niyoyi da ya kowane aiki a hada mishi niyyar shi ibn al-arabi yace a a wanka dai ya dauke aka ce mai hujja ta inna mal amalu bin niyyati shi ma kowane aiki sai da niyya ai ayyuka da yawa ta musu niyya daya to amma zance mafi inganci ni kam na fi karkata kowanne za a miki wankan shi domin kowanne wankan janaba farilla ne wankan haila farilla ne to farillai biyu baya yiwa a musu niyya guda daya dole sai kowanne da niyyansa ya sallan azhar farilla ne Sallan la'asar farilla ne kuma sifan su ɗaya ne zan iya musu niyya ɗaya kawai in yi a guda ɗaya in ta za da la'asar a ciki kun ga ba zai kowanne sai na mishi shi sannan sai gashi an samu hadisi ma ingantacce wanda an samu wani sahabi ya yi sallama ya zo gidan ɗansa to da ya sallama sai ɗan ɗan ya fito daga wanka ranar juma'a sai ta kayi wankan juma'a kenan yanzu ya ce eh wankan juma'a kuma da ba duka sai ta da niyya da ya ce ce a mu ba haka annabi ya koya mana ba kowanne da wankan shi don haka wannan wankan za ta jinkirta shi sai lokacin da ta zo tsarkin al'adanta sai ta yi musu wanka guda biyu wallahu a'lam lokaci ya tafi malam yace ya kamata mu tsaya a nan gowan tambayoyi sai mu hada da tambayoyin gobe insha Allah abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana Allah zai rufe mana da addu'a